Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da biyar. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalal FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanne. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya kama mu a tashar FM ta Alfa rediyo da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafuka mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hadiza Kyari ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke kawo muku wannan shirin a yau Asabar 30 ga watan Nuwamba na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi Sarfilu ba makanan labarai. To jami'an tsaro a Birtaniya sun ce yanzu haka 'yan sanda ba sa neman ƙarin mutane da ake zargi da hannu a harin da aka kai na wuƙa jiya Juma'a a birnin London. Yau Asabar masu zanga-zanga a Iraki sun kona tayoyi kan wasu gadoji guda uku da ke kudancin birnin Nasiriya duk da cewa wato da sanarwar da Firaministan ƙasar ya cewa zai ajiye mukaminsa. haka kuma mai kamfanin sadarwa na sada zumunta na twitter jack dorsey ya kammala rangadin da ya kai nahiyar afirka inda alkawarin zai tare a nahiyar tsawon watanni shida to kanan labaran kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa haɗin gwiwar dakarun Najeriya da na ƙasashen yankin tafkin Chadi sun sake samu wata gagarumar nasara a arewacin jihar Borno. haka kuma mahukanta sun tabbatar da cewa an samu hahawar kudin kayan um, masarufi amma hakan ba zai sa a bude iyakokin kasar yanzu ba sannan kuma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda ibrahim garba ya shirya kuma zai gabatar amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya jami'an tsaro a birtaniya sun ce yanzu haka 'yan sanda ba sa neman karin mutanen da ake zargi da hannu a harin da aka kai na wuka jiya juma a birnin london wanda ya sanadiyar rayukan mutum biyu da raunata wasu uku an kira 'yan sanda a london zuwa ɗakin taro na fishmonger hall da ke kuriyar arewanci babbar gadar london a wani rahoto da kafar labaran bbc ta fitar na cewa mutumin da ake zargi da kai harin mai shekaru 28 usman khan an taɓa samun shi da aikata laifukan ta'addanci a shekarar 2012 a watan disamba shekarar 2018 kuma aka yi masa sakin je ka gyara halinka ya halarci taron da ake gudanarwa a cikin ginin inda ya farma mutane kafin daga bisani ya koma kan babbar gadar london inda aka kashe shi bayan da ya cakawa mutane masu yawa wuka 'yan sanda sun ce kan yana sanye da irin rigar bam ɗin da 'yan kuna bakin wake ke sakawa ta jabu lokacin da ya kai wannan hari fararen hula masu yawa ne suka afkawa kan suka kayar da shi tare da kwace wukar hannunsa yau asabar masu zanga-zanga a iraki sun kona tayoyi kan wasu gadoji uku da ke kudancin birnin nasiriya duk kuwa da sanarwar da firaministan kasar ya yi na cewa zai sauka daga mukaminsa Abdul Abdul Mahadi ya faɗi jiya Juma'a cewa zai mika takardar murabus ɗinsa ga 'yan majalisun ƙasar biyo bayan mummunar zanga-zanga da ta kwashe makonni ana yi. Mutanen da alhakin kashe-kashen da aka yi ke kansu dole ne su fuskanci shari'a a cewa wata sanarwa da ƙaramin ofishin kare haƙƙin bil'adama ya fitar yau Asabar. sanarwar da abdul abdulmahadi ya yi jiya juma'a na zuwa bayan da jagoran shi'a iraki ya yi kira da a canza shugabancin kasar an kashe akalla mutum 400 haka kuma wasu ɗaruruwa sun jikkata tun lokacin da aka fara zanga-zanga ƙirjinin gwamnati a ranar 1 ga watan oktoba matakin da firaministan keniya ɗauka ko ya ɗauka ya sa masu zanga zanga sun yi matukan murna a dandalin tahrir square a birnin bagadaza sai dai masu zanga-zangar sun ce za su ci gaba da zaman dirshan a dandalin majalisar dokokin iraki ta shirya ta gudanar da wata zaman gaggawa gobe lahadi domin tattauna wannan batu mai kamfanin sadarwa sada zumunta twitter jack dorsey ya kammala rangadin da ya kai nahiyar afirka inda ya alkawarin zai tare a nahiyar tsawon watanni shida a cikin sabuwar shekara mai zuwa dorsey ya fitar da wani saƙon twitter a wannan mako yana mai cewa afirka za ta jara ragamar duniya nan gaba ya ce bai san ainihin inda zai zauna ba a yanzu amma dai zai kwashe watanni uku zuwa shida a shekarar dubu biyu da ashirin. shugaban babban kamfanin sada zumunta bai yi wani karin bayani akan abin da yake shirin yi a nahiyar ba haka ma kamfanin na twitter da ke birnin san francisco bai yi wani karin haske akan aniyar turosi ba a kwanan nan ne dosi ya kawo ƙarshen ziyarar da ya kai wa 'yan kasuwa ƙasashen habasha da ghana da najeriya da kuma afirka ta kudu to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an kawo ƙarshen aikin neman ceto wato aikin nema da ceton mutanen da girgizar ƙasa ta afkawa albaniya a cewar firaminista edi rama a yau asabar yan ƙasar albaniya dai sun fara wannan makon cikin wasu muhimman al'amura a daidai lokacin da suke shirye-shiryen bikin wato bikin ranar samun yancin kai suka kuma kammala makon cikin yanayi maras daɗi ta hanyar binne masoyansa da suka rasa rayukan sanadiyar mummunar girgizar ƙasa da ba a ga irin ta ba tsawon shekaru masu yawa. mutum hamsin sun mutu ciki har da ƙananan yara bakwai masu shekaru biyu zuwa takwas haka kuma mutum ɗari tara sun raunata yanzu haka mutum dubu biyar ɗari biyu ba su da mahallin da za su zauna kuma gidaje dubu ɗari biyu sun ruguje sanadiyar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki shida da ɗigo hudu da ta faru ranar talata haka kuma al'ummomin ƙasar sun samu ƙarin wasu ƙananan girgizar ƙasar ciki har da wata da aka auna mai ƙarfin maki biyar wani masanin harkokin girgizar ƙasa wato rasif korti ya faɗa murya amurka cewa ko da yake akwai yiwuwar samun ƙarin ƙananan girgizar ƙasa amma dai ƙarfinsu zai ci gaba da raguwa daga ƙarshe jami'an sun tafi kan iyaka a san diego a nan amurka sun ce sun ceto mutane ashirin daga ambaliyar ruwa a cikin wasu bututu a ranar alhamis jami'an kwason da na tsaron kan iyaka sun sanar a jiya juma'a cewa masu sintiri a kan iyakar sun gano wasu mutane uku da yammacin alhamis da suke kokarin su shigo amurka ta barauniyar hanya a kusa da wani bututun wato jan ruwa mai tsawon kilomita uku da ke yammacin san diego inda iyakar shiga kasar take a wata sanarwa da jami'an kwamsan suka fitar mutum uku sun faɗa wato sun faɗa jami'an cewa akwai wato akwai mutanen da suka makale cikin bututun ruwan ga kuma ruwa na karuwa sanadiyar ruwan sama kamar da bakin kwarya da ake yi bayan wani dan bincike jami'an yankin masu taimakawa kwastam sun ce an samo mutum goma sha bakwai an kuma kai mutane bakwai cikinsu zuwa wani asibiti da ke kusa domin duba lafiyarsu. su Sarfilu kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To sai fagen rahotanninmu na yau inda haɗin gwiwar dakarun Najeriya da na ƙasashen yankin tafkin Chadi suka sake samu wata gagarumar nasara a fafato inda suka a jihar Borno ga wakilinmu Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani. Dakarun sashe na uku na rundunar Operation Lafiya Dole da kuma sashe na biyu na rundunar haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tafkin Chadi. sun sami galabar ne a wani gumurzu mai zafi a tsibirin duguru da ke arewacin jihar borno jami'in sadarwa na aikace-aikacen rundunar sojojin najeriya kanar aminu ilyasu ya ce a yunkurinsu na isa ƙauyukan injirwa da kuma duguru dakarun najeriya sun yi karo da wasu 'yan bindigar boko haram da suka fuskance su gaba da gaba bayan dai dakarun sun ce ma ƙauyukan guda biyu kazalika sun kuma ragargaza 'yan bindigar boko haram ɗin waɗanda ke tinkarar sojojin a cikin wasu motoci guda hudu ɗauke da manyan bindigogi kanar aminu iliyasu ya ce a dai wannan fafatawa da mayakan saman najeriya suka sa hannu take sojojin sun halaka 'yan boko haram goma sha uku tare da kwato motoci hudu masu ɗauke da manyan bindigogin kai farmaki da ma ƙarin bindigogi uku masu harbo jiragen sama da kuma bindigogin ak-47 guda goma sha biyu da harsasai na musamman guda 270 a cewar wani masanin tsaro mejo sha'abu bashir galma mai ritaya wannan hoɓɓasa na sojin najeriya alamu ne na kawo ƙarshen mayakan na boko haram babban nasara ce kuma yana faranta mana rai mu irin ire-iren mu wanda yake kwanakin baya wayan shekaru da suka wuce mutane suka ga kaman wayannan eh, gwaraza namu na kama ba su taba ka komi to dama mu faɗi muka ce a yi hakuri idan abun ya zo ƙarshe dama haka da a dinga samun wannan sa sai sojojin Najeriya sun taka rawan gani kuma muna muna da wannan. Yanzu idan muka duba wannan nasarar da suke samu a baya bayan nan kana hmm. eh, ganin cewar shi yaƙi dan zamba ne ba sai ba kila ko su ta'addan sun yi likimo ne suna su ba da mamaki amma kai kana da kwalin gwiwar cewar za a iya cin musu cikin lokaci kankani har kawo ƙarshen wannan mafifa ai akwai abin da muke akwai one of the principles to wata daga cikin shika-shikan yaki shine sustenance of eh, abin na eh, eh, speed and momentum so su sojojin najeriya ko askara najeriya ai ba za su zauna haka nan kuma bane su ma idan wannan suna da abin ai su ba za su zauna ba su ba sun gane sun san da irin wannan za su so ci za su yi ramuwa to wannan ramuwan akwai yadda ake shiryawa sai a dakile ta abin ba zai yi haka ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Madalla a gaida Hassan Maina kaina. kamar yadda kuka ji mahukanta sun tabbatar da cewa an samu hauhawar kuɗin kayan masarufi amma hakan ba zai sa a sake buɗe iyakokin ƙasar a yanzu ba wasu 'yan ƙasa sun bayyana ra'ayoyinsu a game da wannan mataki wakiliyar sashen hausa madina dauda ta aiko mana da rahoton akan haka Hukumar ƙididdiga ta Najeriya wato National Bureau of Statistics a Turanci ta ce an samu hauhawar farashin kayayyaki da ya kai kashi goma sha ɗaya da ɗigo shida sakamakon rufe iyakokin kasar tun daga watan agustan bana duk da haka ci gaba da rufe iyakokin ya samu goyon bayan manyan 'yan siyasa irin su sanata abdullahi adamu da ke ganin an samu sauki a fannin tsaro in ta wace wallahi tallahi ko shi rufe har illa masha Allah in dai na za a bi ko kuma na ce a'a to a bar shi rufe sai in namu tattalin arzikin ya gyaru ko mun samu rayuwa na ma'aikatanmu wanda zai inganta kishin ƙasan nan Yanzu abin da ake yi na cin amanan kasa a iyakokin ƙasarmu da makwatanmu an daina yin su to ganin wance to shikenan an buɗe boda amma abin ke faru buɗe boda ba alheri bane a gare mu alheri buɗe boda ya fi karfi wa makwabtanmu ya fi samuwa ga makwabtanmu ya fi wanzuwa ga makwabtanmu ba mu da wani riba da barin da buɗe iyaka 'yan kasar na masu a yi masu a fasa su samu abin yi ya kenan ko ba kasar ta ce za ta shirya Eh, tafiyan tattalin arzikin kasanta don inganta rayuwar masu eh, rayuwa fasa fasakobi ba kasan da kasan duniya mai data yi wannan haka zalika ga injiniya dr kailani muhammad na kungiyar a kasa a tsare ya ba da goyon bayan rufe iyakokin ne inda ya bayani yana cewa don mu 'yan najeriya baka isa ka taka nijar ba dole sai ka bi dokokinsu to kuma yi wannan boda yanzu a ci gaba da rufe bodan nan don na ja maganan januwari ya kawo sauƙi maganan kashe-kashe wanda ake arewa kowa yana shigowa ta inda ya ga dama ta boda land boda dinnan ya ragu sosai sannan shinkafinmu na gida sinadarin da yake ciki ya fi kyau kuma ya fi bada lafiya a ciki saboda haka na kira da shi shugaban kasa abubuwan da zai sa gdp na najeriya ta dinga tashi shine wannan noman gadan-gadan da kuma ma'adananmu da suke ƙasa a ce an fito da su don yaranmu su samu aiki. Amma ga mai fashin baki a al'amuran yau da kullum Bashir Baba, wannan mataki na ci gaba da rufe iyakoki yana buƙatar nazari mai zurfi daga wurin mahukuntan ƙasa. Abu guda ne ni ya sha min kai da shi. Gwamnati ta ɗauki wannan mataki na rufe kan iyakoki a komai ba zai shigo ba komai ba zai fita ba. ciki ku hadda kayan abinci to abin takaici shine an ɗauki wannan mataki a daidai lokacin da rashin tsaro ya addabi ƙasa ta yadda har manoma ba su iya zuwa gonakinsu su yi noma to kin ga a irin wannan yanayi idan har gwamnati ta hana komai shigowa ciki hadda kayan abinci to idan ba a yi sannu ba yunwa za ta na kasa ɗan najeriya sai dai lokaci kuma zai tabbatar mana da me kenan amma matakin ci gaba da rufe iyakokin bai yi ma tsohon mukaddashin shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa comrade isa tijjani daɗi ba inda ya dasa ayar tambaya in ma su mobilin ake yi ina jami'an kwastam din suke ne ce nake a gaban su ake yi in ma kwastam din ne ko ku a yanzu mutane rayuwa za sai shi ke su je su yi kanki da borin gyada su nuna shugaban kasa cewa su ma'aikata ne suna kokarin su kare yancin shi saboda haka ba za a bin ba wannan ba abu ne wanda zai za a karba ba ba kuma abin da za a yadda bane ko kaɗan domin ba zai yiwu a hana mutane neman abincinsu a hana a ce shi kenan don saboda kawai wayansu suna giyar mulki su zo su ce ai ba za a yi ba in akwai wani abu da ake yi na moga ai shugaban kasa kamata ya yi tuhumi jami'an kastam da yaya abin yake faruwa Jami'an gwamnati irin su ministan kuɗi da tsare-tsare Zainab Shamsuna Ahmed na ganin rufe iyakokin na yaƙi da fasa ne da hana shigowa da mugayen makamai ta bayan fage. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Shine. To a gaida Madina Dauda. Yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin wasu masu sauraronmu da suka hada da sani ɗanƙani da balarano masu son jin tarihin sarkin Kano na farko. To idan masu tambayar na saurare, ga wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da kashi na biyun kuma na ƙarshe na amsoshinku da ya samo daga masanin tarihin masarautu Malam Ibrahim Ado Kurawa, wanda Mahmud ya ci gaba da tambayarsa kamar haka. Wai bayan hallar Kano da ƙirƙirar masarautar Kano da shi bagauda ya yi akwai wani aiki da za a ce tsawon mulkinsa na shekara 60 din nan ko 60 ba kaɗan za a iya cewa ya yi shi misali? yi eh to ai haɗa kan mutane ai ba ƙaramin aiki ba ne ka haɗa kan mutane daban-daban kamar da su ƙasa guda Shi ne abin da bagoda ya har muka zo zuwa yanzu kano ɗaya ce ba a taɓa raba ta ba to ka ga yawan nan ba ƙaramin aiki ba ne haɗa kan al'umma duk rayuwar mutane abin da ake so ai haɗin kai abin da bagoda yake nan abin da shehu usman dan hudu yake nan abin da rumfa yake nan abin da muke ciki yanzu kenan kwanda yake ana cewa shi bagauda dinnan ko sunansa dauda ne eh, ina alakarsa da magabata wanda suka kafa waɗannan ƙauyuka misali waɗanda tarihi ya nuna kamar irin su tsumburbura da dangoginsu to alal hakika akwai saɓani da yawa wasu su ce bagauda musulmi ne wasu ce ba musulmi ne amma mu dai abin da muka ɗauka shi musulmi ne tun da kaga sunansa dauda kuma idan ka karanta kamar ita kano chronicles zaka ji an ce 'ya'yansa din nan suna ta rigima da arna wato maguza wanda ba sa sallah to kaga a nan duk da ike dai addinin musulunci bai zama addinin daula ba sai daga kan sarkin kano ya ji kuma wurin shekara 400 kenan tsakaninsa da bagoda. to amma duk da ike bai zama ba tana iya yi su wa'annan sarakunan sanayen addinin ne kawai a tsakaninsu a gida sauran abubuwan da suke a gari kuma ya zama ba addinin ake ba sai lokacin yaji da wangarawa suka zo ya gina masallacin juma'a ya waye ya waye duk abubuwa da na addini ya tabbatar da shi ya ce shi ne addinin daular kano to kaga anan ai su kuma sauran mutanen sun ci gaba da abubuwansu amma almuhim su dai wannan zuri'a ta goda mu zai fi mana kyau mu ce musulmi ne su tun daga irin sunayensu na musulunci amma idan muka ce ba musulmi wani kaga mun shiga wani abun daban wai mai um, tarihi ya nuna dangane da watakila ko wani abu na kalubale da za a iya cewa watakila ya fuskanta tunda kamar yadda kai magana batu na haɗin kan jama'a ba kalamin al'amari ba ne dole yana tattare da wani kalubale nasa um, akwai abin da ya nuna cewa misali ya fuskanci wani kalubale wajen lokacin da yake kokarin ya kafa sarauta na farko a dole ai gashi kai ma ka faɗa tunda idan ka duba a yi wannan kasar ba kamar yadda muke fa yanzu ba ne mutane ne ba su da yawa ƙasa ce da dabbo namun daji da waye da sauransu da sarƙaƙiya da dazuzzuka yawwa kuma mutane suna rayuwa wadda dai ga ta nan a wahale kawai dai dan abin da suka noma za su yi amfani da shi to ka ai ba za ka iya haɗawa da irin wannan zamani namu ba amma abin da yake da muhimmanci ya kafa hukuma mm. cewa ga wani tsari na mulki wanda yake ya bambanta da kasashen da ba su da tsari irin na hukuma wato abin da ake cewa state at least akalla shi ya yi wannan kuma kafa wannan abin da babu ka zo ka yi shi zuri'arsa suka yi suka yi ta mulki a cewa na dan tun tunda haka yake dai a zane har zuwa wannan tsawon shekaru ai kaga akwai kalubale za a iya cewa dai abin da muke faɗa hasashe ne za a ce sun yi kaza sun yi kaza wanda yake na masu ilimi mai zurfi za su iya zauna su fitar da irin wannan abubuwan da suka yi abin da da muhimmanci shine haɗin kan jama'a yaushe zan je ni Najeriya yaushe zan je ni Kano yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida ban mance da ku ba Hausawa a lokacinsa akwai watakila tsari irin na watakila mm, sha'anin tun da hukuma an samar da hukuma an aka an samar da hukuma kuwa akwai zance na hukunci za ka kawo zancen yari da watakila salon shari'a ko kuma tabbatar da hukunci akan wanda aka tarar da cewa ko ya yi ba daidai ba kwarai da gaske ai idan ka duba tarihin dan adam tun da ya fara zuwa a rayuwarsa ai yana da wa'annan abubuwa sharaɗai in dai mutane za su zauna a tsakaninsu dole kowa ya salwatar da wani hakkinsa saboda amfanin jama'a shi ne abin da ake nufi a saka shugaba ka yarda cewa akwai wani abunka da shi zai nemo maka kai kuma za ka hakura da wani abun da wani ikon da kake da shi sannan kuma dole ka karfafe shi da wani abun kaga shi ne haraji to duk wani abubuwan suna faruwa ne a inda aka ce za a iya kafa hukuma a bambancin mutane da suke da hukuma su masu hukuma suna da wasu ka'idoji da za a keɓe kuma sun haɗa mutane daban-daban ba wane duk yan uwa ba ka gane mutane suka zo suka haɗu kai da kakanka da wannan wannan can da wancan ka gane kowane iyali daban-daban daban su zo su haɗu wanda yake ba yan uwa ba ne to shine za a ce an kafa hukuma an kafa daula an kafa kasa state saɓanin irin kasashen afirka kabilu da ba su da wannan wanda tsakaninsu za su zauna wani dan uwan wani dan uwan wani ne kawai babu wani tsari wanda tura suke ce musu stateless abinda max weber yayi cewa ga abinda to in aka kafa hukuma kaga dole akwai wanda za su yi mutane gadin rayuwarsu ko wanda za su yi yaƙi ka gane da wanda za su tabbatar da wani abu in an yi shi ba daidai ba to duk wannan shi ne abin da ake kira state ko ko take ko bata kai irin ta najeriya da muke ciki ba ko ingila wannan abun chinese sun fara shi shekara biyar kafin annabi isa su suka fara yi to kuma duk dan adam wanda yake fitira ce ta mutum tunda allah ya halicce shi ya sa masa wa'annan abubuwan cewa in ya kai wani matsayi zai iya yin wannan kai ka zo na zo to ya za mu zauna kaga sai an fitar da tsari daga lokacin da eh, bagauda ya kirkiri sarautar kano zuwa yanzu da muka yi lissafi da kai yanzu ana magana shekara dubu da wajen shekara ishirin a kai hmm. um, sarakuna nawa kano ta yi ina jin hamsin da hudu ne har zuwa wannan sarkin namu na yanzu shi ya shekara kusan sittin kace yana sarautar kano hamsin da ɗoriya akwai wanda ya fi shi ko kuma ya kai shi shekaru a sarautar kano akwai suna da yawa an sassamu daban-daban kuma ka ko namu siryan kano alhaji ado bayar ai kaga shekararsa hamsin yana mulki to an sassamu sarakuna daban-daban da suka yi mulki a kano amma dai daga lokacin da shi ah, bagodai 'ya'yansa suka karba ga sanan dai ah, sun yi mulki kuma sun daɗe ah, bayan shi goda ya rasu ɗansa a warisi shi ya yi sarauta kuma shekarar warisi 32 shi goda shekararsa 64 yana sarauta a kano kamar yadda wasu marubutan suka bayar to kaga an sassame su da yawa wa'annan sarakuna kowanne da shekarun da yana mulki amma dai sarakunan nan 54 ne ina zato har zuwa kan sarki na yanzu to sai a kasance da mu makon gobe don jin wasu ansoshin tambayoyin yanzu a madadin wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari da wanda ya ansa mana tambayoyin malam ibrahim ado kurawa da wanda ya haɗa mana sautin salaban abu da injiniyan mu na wannan lokacin ni ibrahim kalmasi garba ke cewa a huta lafiya yanzu mutanen mu in an yi wani abu kaɗan za a je a faɗa marugaji a ita kashe su a banza ko kuma a ce kashe kashe kuma ya tashi tsakanin mu da musu mutane. to an samu zalunci ko gazawa sai mu zo musu ido ba zai yiwu ba. idan muka fito zanga-zanga ba mai jin daɗi fa don haƙi mu ne. Masu raro ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Litinin da misalin karfe 6 na safe a wagon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. domin sauraron shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan ce wuka ba ta huda shi. Shirin da ke bin sawun batutuwa da suka hada da rashin gaskiya, Sata dukiyar gwamnati ko danna haƙƙin mutane. Ga masu sauraron shirye-shiryen muryar Amurka da ke a jamhuriyar Nijar, za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Madalla kafin mu kammala shirin gasar filu ya dawo da labarai amma da kai ce. a takaice hadiza jami'an tsaro a burtaniya sun ce yanzu haka 'yan sanda ba sa neman karin mutanen da ake zargi da hannu a harin da aka kai da wuka jiya juma a birnin london wanda ya sanadin rayukan mutum biyu da raunata wasu uku an kira 'yan sanda a london zuwa ɗakin taro na fishmonger hall da ke kuriya arewacin babbar gadar london Yau Asabar masu zanga-zanga a Iraki sun kona tayoyi kan wasu gadoji uku da ke kudancin birnin Nasiriya. Duk da cewa wato da duka sanarwar da Firaministan ƙasar ya na cewa zai sauka daga mukaminsa. Uh, Abdul Abdul Mahadi ya faɗi jiya Juma'a cewa zai mika takardar murabus ɗinsa ga 'yan majalisun ƙasar biyu bayan mummunar zanga-zangar da ta kwashe makonni ana yi. Mutanen da alhakin kashe-kashen da aka yi ke kansu dole ne su fuskanci shari'a a ce wata sanarwa da karamin ofishin kare haƙƙin bil'adama ya fitar a yau nan Asabar. Mai kamfanin sadarwar sada zumunta na Twitter Jack Dorsey ya kammala rangadi da ya kai a nahiyar Afirka. Inda alƙawarin zai tare a nahiyar tsawon watanni shida a cikin sabuwar shekara dosi ya fitar da wannan sakon a twitter a wannan makon yana mai cewa afirka za ta ja ragamar duniya nan gaba ya ce bai san ainihin inda zai zauna ba a yanzu amma dai zai kwashe watanni uku zuwa shida a shekarar 2020 ko masu sauraro da haka ne kuma muka kawo muku ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato takwas da rabi ke kenan agogon Ghana inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Hailu Haili da ya hada shirin ya kuma bada umarni sai kuma injiniyan namu na yau Voitech wanda aka fi sani da zanga-zanga ni Hadiza Kyari ke cewa sai mun sake haduwa insha Allah shirinmu na dare. VOA Afrique avec la meilleure musique et des